yau biyar ga watan al-muharram shekara ta 1448 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 20 ga watan Yuni 2026 daga wannan masallaci na Masjidut Taqwa a Games Village da'awa ko daga Games Village a birnin Bauchi cikin wannan daura ta ɗaliban ilimi mahallin tattaunawanmu shi ne wani littafi mai suna ta'azimul ilm a wallafar shehin malami salih ibn abdullah ibn hamad al-usaini Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi wannan malami yana raye mutumin kasar saudi arabia ne mazaunin kasar riyadh ya kasance tsawon shekaru har zuwa shekara ta 2022 kamar shekaru eh, shekaru hudu da suka wuce kenan yana da wani barnamaj na daura ta ɗaliban ilimi wanda yake kira da suna a barnamaju muhimmatul ilm muhimmatul ilm duk shekara yakan zo daga riyad ya bo masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a Madina ɗalibai su taru a gaban shi ɗalibai masu yawa sosai ɗaruruwa ko kace dubban ɗalibai. wanda zai raba musu littattafai wasu ƙananan matunoni ne haka mabambanta kamar guda goma sha hudu wannan ɗaya daga cikinsu ne usulun salasa eh, kitabun tauhid kaza kaza kaza kaza shi yake raba su shi yake buga su da kuɗinsa ya rabar da su kyauta kuma har ya raba mutane wasu kayan aiki kamar ya raba kyautan ipad ko wayoyi ko na makamancin haka sannan ya ba ɗaliban wurin kwana ga wanda yake bukata wurin kwana ya ba su abinci eh, da wata yan mukafa a haka ya yi kama kwana biyar bakwai har goma yana zuba karatu Allah ya saka mishi alkhairi wata rana a wannan shekara ta 2022 ni na je wannan daura a shekara ranar da za a fara daura da safe haka kawai an zo an tare ana jira shiru ba a ga malam ba ashe yan sanda sun kama shi 'yan sandan ciki na saudiya sun tafi da shi aka tafi da shi aka yi ta bincike shuru dai aka ce an soke da nan kowa ya tafi gida daga nan ne ba a ƙara yi ba har yau aka yi ta ba da bayanai iri-iri cewa kaza cewa kaza ƙarshe aka ce an samu bayanai ne na jami'an tsaro cewa akwai wasu 'yan ta'adda da suke suke targetin ɗin shi za su kashe shi wannan shi ne abin da aka fitar officially amma mutane sa da zantuttukan su aka san wannan wallahu a'lam to daga nan malam usaimi sai ya zama ba a samun daurat din shi amma har yanzu wanda yake so ya samu turat din shi suna nan akwai a telegram akwai a youtube akwai channel din shi da zaka iya samun duka wannan littattafai da kuma recording din su na shekaru da yawa na fata mun gano ne to Allah ya saka mai da alkhairi barnamijin nashi a lokacin mataki uku ne akwai shi wannan akwai barnamaju asasul ilm akwai ta'sis akwai matakai guda uku da ake su to shine littafin da yake karantawa wasu shi ya rubuta su kaman wannan wasu kuma littafin wasu malamai ne ya tsara syllabus din da yake karantawa wannan yana magana akan sanin daraja ilimi shine ma'anar ta'zimul ilm Allah ya mushi baiwar fasahar magana da iya waka waka ba ta mishi wahala za ka yi ta ganin yawan waƙoƙi baitoci a cikin wannan littafi kusan mafi yawansu waƙoƙinsa ne wato ba wai ya kwafo daga wasu bane yana cikin magana kawai da yaji yana son yin waka kawai sai ya furta waka Allah ya mishi wannan baiwa sannan Allah ya mishi zalakan zance zaka ɗauka wani balarabi ne irin na da ba irin na yanzu ba saboda kan kana karanta larabcin shi lokaci sai ka buƙaci wato komawa zuwa ga ma'ajim don sanin ma'anonin wasu kalmomi da yadda yake sarrafa harshe a takeici malam yace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi ma abbamahu mu'azzimun wa sara ilaihi raghibun muta'allimun godiya ta tabbata ga Allah iya yawan lokacin da mai girmama Allah yake girmama shi da kuma yadda masu neman bukata a wurin Allah suke neman bukata a wurinsa da masu neman ilimi وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نبرأ بها من من شرك الإشراك فتوجب لنا النجاة من نار الحراك yace muna shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah irin shaidar da ita ne muke wato tsira daga shirkan masu kira zuwa ga shirka kuma ta zama mana dalilin tsira wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rabbuhu bil huda wa dinil haqq ina shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzansa Allah ya aiko shi da shari'a da addini na gaskiya li yuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun fa ballaga risalata wa addaha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakonsa wa aslama amanatahu wa abdaha ya mika wa mutane amanas da aka bashi kuma ya bayyana musu amanar yace intasabat bi da'awatihi azharul hujaj wa ndafa'at bi bayyinatihi shubuhatu wal Na annabi sallallahu alaihi wasallam sakamakon kiran da yayi hujjoji masu ƙarfi sun tabbata sannan kuma duk wata shubuha da wani karkata da wani jayayya an tunkuɗe shi fa warrafana al mahajjatal bayda nabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mana gadan tafarkin nan fari sal mai kakke wa sunnatal gharra da sunnar sa mai haske la yatihi fiha multamisun la yatihi fiha multamisun wala yuraddu anha muqtabisun ba wanda zai bata wanda yake neman ta baya shiga makuwa hakanan ba a tunkuɗe wanda yake neman haskenta sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allama wa 'allama amma ba'adu, falan ya falam da ilmu irfan jaridar, ilimi bai gushe ba gado ne madaukaki ta ta'aqabu alaihi al-amathil jilan jilan masana waɗanda suke tsararrakin juna wanda suke kama da juna sune suke wato wani ya gaji wani wani ya gaji wani tsawon al'umma bayan al'umma laysa da tullabil ma'ali hammun siwa masu neman ɗaukaka ba su da wata damuwa da ta wuce ilimi wala ragabata lahum fi matlubin adahu ba wani abu da ya dauki hankalinsu in ba ilimi ba wa kaifa la ya ba za su yi haka ba wa bihi tunadu sa'adatu daraini ilimi da shi ake samun lafiyayyar rayuwa da cin nasara a duniya da lahira wa tibul aishaini da ilimi ake samun jin daɗin rayuwar duniya da lahira saboda dole mutane masu hankali su damu da shi Uwa, sharafin wujudi ilimi shine daraja a wannan rayuwa wa nurul aghwali wan nujudi shine hasken ramuka da hasken tuddai hilyatul akabir shine kwalliya ga manya wa nuzhatun nawadir shine kuma wato abin jin dadi ga raki. ko waɗanda suke masu kula da abubuwa man mala ilaihi na'im wa man jala bihi wanda duk ya karkata zuwa ga ilimi ya samu ni'ima wanda kuma ya kai ya kawo a cikin haka ilimi to ya samu riba zai samu ganima wa man qada lahu salim wanda ya sallama wa ilimi shi kuma ya tsira kuna jin irin zubin larabcin nashi ko yace law kana sil'atan tuba'u la buzzilat fihi al-amwalu al-'idha da a ce wani kayan siyarwa ne da ilimi kayan siyarwa ne da an sa farashi mai yawa an siya aw su'ida samai da kuma za a kai shi sama la samat ilayhi nufusul kiram da manya sun hausa masu sun dauko shi huwa min al matajiri arbahuha daga cikin da harkar kasuwanci to kasuwancin ilimi ya fi riba wa min al mafakhiri ashrafuha daga cikin ababan da za a yi alfahari da su to ilimi ya fi daraja akramul ma'athiri ma'athiru mafi alherin burbushi shine burbushinsa wa ahmadul mawaridi mawaridu mafi abun godiya cikin magangara magangararsa fasa'idu man khassa nafsahu alayhi wanda ya tsira shine mutumin da ya keɓance kanshi man habda nafsahu alayhi wanda ya kwadaitar da kanshi akan ilimi wa hassa rikaba ruhi ilayhi sannan kuma ya sanya kayan tafiyarsa wato abun hawansa ko abun abin abin hawan hawansa ya sanya ruhinsa akai washaqiyu man zahida fihi aw zahada babu matsiyaci mara arziki kamar wanda ya nisanci ilimi ko yake kokarin ya nesantar da mutane daga ilimi wa ab'ada anhu ko wanda ya nisance shi aw ba'ada ko ya nisantar da mutane to wannan shine shaqi kira anfuhu bi arijil ilmi mazkumun wa khatmul qafa hadha abdun mahrum wannan azanci ne an fuhu hancin irin wannan mutumin bi arijil ilmi mazkumun yana mura wanda murar ta hana shi ya ji kanshin ilimi wa khatmul qafa wanda ya juya ma ilimi kiyasa hadha abdul mahrum to wannan bai da bai da albarka sai ce sai fara da irin wakokin nan shi wal ilmu yadkhulu qalba kulli muwaffaqin min ghairi bawabin wala isti'zani ويرده المحروم من خذلانه لا تس لا تشفنا لا تشفنا لا اللهم بالحرمان yace ilimi yana shiga zuciyar duk wanda Allah ya mishi gamdakatar ba tare da ya jira an bude masa gate ko ya nemi izini ba sai dai ya sada da kawai shiga amma wanda Allah ya haramta mishi albarka ilimi idan an shigo cikin wuce tashi wa yaruddu sai tun kuɗin ilimin min khidlanihi saboda tadewarsa sai ya addu'a yace la tushkina allahumma ya allah karka sa mu cikin matsiyata bil hirmani ta hanyar haramta mana dadin ilimi wa inna mimma yamla'u an-nafsa sururan wa yashrahu as-sadra wa yumidduhu nuran halan yace da gaske abinda da yake tsara wa zuciya ta ji dadi kirji ya ji sanyi ya yi haske iqbalal khalqi ala at ta'lim idan ka kalli yadda bayan Allah suka yi gangan ko suka fuskanci harkar koyon ilimi wata lammusahum siratahul mustaqim kowa yana so ya kama tafarkin ilimi miƙaƙe wannan yana da daɗi in kaga yadda mutane suka yi yawa a tafarkin ilimi ana ta zuwa makaranta ana ta ƙoƙarin koyon karatu wa adallu dalilin wa asdaqu dalili mafi ƙarfi da gaskiya game da cewa lalle mutane sun ɗauki sha'anin ilimi da muhimmanci ta takasuru da ilmiya yawaitan darussa darussa na ilimi a masallatai da makarantu da halkoki ko'ina ina ana darasi wa tawalid dawratit ta'limiyya da kuma daura na koyar da mutane wata na bin bayan wata duk inda ka bincika ana daura a waje kaza a gari kaza a lokaci kaza ko ina ana yi yanzu a yau ɗin na abincin da ba iya wannan daura ta ba yake ba wataƙila yi musu da asuba za a yi da la'asar duk inda ka zagaya masallatai makarantu a gidajen malamai zaurukansu ko'ina alhamdulillahi za ka ga akwai ikibar kasif akwai gangan gangankon mutane maza da mata yara da manya wajen koyon ilimi wannan abin ban sha'awar mudin duk mai nufin al'umman da alkhairi yana jin daɗi ya ga haka wanda ke jin haushin irin wannan shine wanda yake irin wadancan da aka faɗa matsayaci mara arziki shaki shine yake jin damuwa in ya ga mata da maza ustazai da manya da yara suna ta zuwa haddan qur'ani suna ta zuwa majalisin karatu suna ta koyan ilimi suna ta musaffa suna ta kaza suna ta kaza shine yake jin damuwa a rasa ce an damu mutane da wa'azi wannan katuka sun yawa malaman nan sun ishe mu sun hana mu mujigari ji gari to matsiyaci ne kawai yake wannan amma duk mutumin kirki yana jin daɗin wannan yawaitan majalis ɗin yana jin daɗin yawan mutane da ke cikin saha karantarwa yana jin daɗin yadda matasanmu maza da mata suke da ikibali akan koyon ilimi ya ce wa halawatan fi ƙulubin mu'minin wannan yana sanya sanyi da daɗi a cikin zukatan mumini wa shajan yana sanya kuma baƙin ciki asalin shajan ƙaya irin wani ta soki mutum ya rasa yadda zai fi hulukin kafarati wani munafikin kaya a cikin makogoran kafirai da munafikai ba sa jin daɗi. fadurusu ma'akuda ko ina ga darsa nan ana yi warrakbu ma'akufa ko ina ga tawaga nan ta hau ana ta aiki wal fawaidu ga fa'idoji na ilimi ana ta baje suna ta haska ko ina wan nufusu ta'iqa zukata suna jin shauƙi wal ashiyahu su ko malamai yanfiluna durar al suna ta watsa zinariya ilimi ɗin malamin da ka saurara sai ka ji kawai zuba ilimi ake. ana ta tafsiri ana ta hadisi ana ta fiqh ana ta tauhidi kaɗa ko'ina wannan alkhairi ya bazu yanzu muna ikida su kuma ɗalibai suna ta tsintan wannan zinariya suna ƙara sassarƙata malamai suna ta zubar da ilimi ɗalibai kuma suna ta kwafe fawaidu suna ƙara tsara su وإن من الإحسان إلى هذه الجموع الصاعدة والأجيال الواعدة إرشادها إلى سر حيازة العلم الذي يظفرها بمأمولها yace ina ganin daga cikin kyautata wadda za a yi mataran ɗalibai da waɗannan generation na al'umma wanda suke da alamar za a ci moriyarsu nan gaba akwai buƙatar a koya musu a nuna musu sirrin yadda ake alkinta ilimi sai da idan sun alkinta shi zai musu amfani ya biya musu buƙatar da suke nema wa yuballighaha ma'manaha kuma ya kai su zuwa ga aminci rahmatan bihim hakan za hakan ne saboda tausayin ɗalibai min adiya'i diyai fi sahara'il arab saboda kasu je su ɓace su shiga cikin garari a cikin sahara wato cikin fage na ra'ayi mabambanta na malamai da mutane wa zalma'il ahwa kasu shiga cikin duhun soyayyen zuciya wato lokacin da ake koyan ilimin saboda yawan masharib ɗinsa akwai wanda watakila ba masharabi ne mai kyau ba akwai abinda watakila an bata lokaci a kansa ba za a samu fa'ida ba akwai abinda akwai hanya mafi sauki ta koyan wani abu akwai hanyoyin da za a bi dabarun da za a nuna wa ɗalibai wanda za su taimaka musu wajen ilimin yayi fa'ida ya albarka to bai dace a yi musu ruwan waɗannan fa'idojin da waɗannan dabarun ba ya dace a nuna musu su saboda yadda suka bada rayuwarsu da lokacinsu da ƙuruciyarsu don koyon ilimi to akwai haƙƙi akan malamai su kuma su ɗauki hannunsu su kama hannunsu su kai su cikin alkhairin ilimin nan don amfana ga baki ɗaya ya ce imalan lihada la'asli jamulal hadithu ayyuhal mu'minuna an ta'abimul ilm to saboda aiki da wannan ka'idar da ya kafa na cewa ɗalibai suna da haƙƙi akan malamai na a musu abin da yake shine daidai wanda zai amfane su yace to don haka na ga cewa ya dace na yi wani rubutu akan abin da zai shafi sanar da mutane darajar ilimi da muhimmancinsa fa inna hadzal abdi min al-ilmi mawqufun ala hadzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi domin rabon da zaka samu a ilimi yana da alaƙa da matsayin ilimi a zuciyarka da gwargwadon yadda ka girmama ilimi gwargwadon abin da zaka samu na shi faman imtala qalbuhu bi ta'zim ilm wa ijlalihi saluha a ko salaha da zai karantawa an yakuna mahallan lahu duk wanda yake zuciyarsa ta cika da girmama ilimi to wannan zuciyar ta dace ta zama mazubin ilimi wa bi qadri nuqsani haibatil ilmi fil qalb ƙusu, hazzul abdi minhu da kuma gwargwadon yadda darajar ilimi ta zama ta yi karanci ta naƙasa a zuciyarka da gwargwadon wannan kaliya din zaka rasa ilimin hatta ya kuna min alqulubi qalbun laysa fihi shay'un min al'ilm za samu wata zuciya rafkakkiya rafkananniya wanda babu komai na ilimi a cikinta saboda babu komai a cikinta na girmama ilimi ko babu ta ilimi in ka kalla da kyau wanda duk ya raina malamai ya raina masana ya rena dattawa to za ga shine bai da wani nasiri na abin da suke suke koyarwa ko a makarantar boko ne ina ce ga wani wanda ya rena malamin da ke karantar da wani darasi to karshe shine ba zai iya wannan darasin ba shine shine shike da asara mafi girma faman azzama al-ilma lahat anwaruhu alayhi wanda ya darasa ilimi sai hasken ilimi ya bayyana gare shi wa wafadat ah, rusulu fununihi ilayhi ɗan saƙon ilimi za su tashi su zo inda yake walam ya kulle himmatihi ghayatun illa talaqqihi sai ga bai da wata manufa bai da wani kokari illa gamuwa da ilimin nan wala li nafsihi lafzatun illa al fihi baya jin dadi a zuciyarsa sai tunanin ilimi wa ka'anna aba muhammadin ad-darim ad-darim al-hafiz ah, ah, ah, wa ka'anna aba muhammadin ad-darimi al-hafiza rahimahullahu lamaha hadha al-ma'ana yace kamar ka ce al Darimi Abu Muhammad ah, mai al-Musnad al-Jami' a cikin littafin sa ya hararo wannan magana fa khatama kitab al-ilm min sunanihi al-musamma bil Musnad al-Jami' bi babin fi i'zam al-ilm al Darimi Abu Muhammad Allah ya gafarta masa da ya gama kitabul ilm a mujalladi na daya na sunan darimi da ya zo karshe sai ya cike shi da babun fi i'zamil ilm babun da ke bayani akan ganin darajar ilimi wa a'awam shay'in ala al-wusuli ila i'zamil ilmi wa ijlalihi ma'rifatu ma'aqidata ma'aqid ma'aqid ta'zimihi wato mafi girman abin da zai taimaka maka wajen sanin yadda zaka girmama ilimi shine ka san wato a kujeru ko kuma ramuka na, na, girmama shi kamar fandisho kamar wani fandisho ne ko wani wasu taraku da malam zai aji mana turke bayan turke su ne waɗanda da su ne ake girmama ilimi zai faɗa mana wajen guda ashirin wayar usulul jami'a al-muhaqqiqatu li'azamati al-ilmi fil qalb sune suke tabbatar da darajar ilimi a zuciya faman akhadha biha kana mu'azziman lil ilmi mujillan lahu wanda ya riko da su zai zama yana girmama ilimi wa man bayya'aha. fali nafsihi aba'a to kan shi wulakanta dan kan shi wulakanci wali hawahu aba'a kuma san zuciyarsa yabi fala yalumanna in fatara anhu illa nafsu kai zargi kowa idan ya ga bayi da ilimi ilimi ya bar shi to kai zargi kowa sai kansa ya daka aukata wa fuka nafaha isa ke kawo wani wani karin magana wannan kar magana ne da daɗe ya daka aukata hannayenka ne suka suka sana'anta maka wannan abin hawa wa fuka nafaka kuma bakinka ne hura iska ana buga misalin ga wanda shi ya kai kan shiga halaka an ce wani mutum ne a jahiliya wanda aka ya hura wani kaman iska da ake hawa kaman taya wanda ake hawa ruwa to da suna yin shi da da fata a game cewa wannan fatar bata bushe bai da aka shiga ruwa da ita za ta jike ka Ya ce ya ji ya gani kuma bayan ɗan lokaci da ya shiga cikin ruwan kenan kawai sai yana nema ya nutse sai ya dinga neman agaji Da shi ne na bakin gaba suka faɗa mashi wannan magana cewa ya daka aukata da kanka ka tsara salkarka wa fuka na faka. kuma kai ka hura iska ba ruwanmu da kai suka bar shi ya halaka wa man la yukrimu la ilma la yukrimuhu al-ilmu wannan ma azanci ne wanda duk bai girmama ilimi ba ilimi baya girmama shi menene ilimi ya girmama ka shine ya bari ma ka iya shi nan ya baka wani sa to dole sai ka girmama shi ka mai tadhiya ka ba da rayuwar ka gare shi kamar yadda suke cewa ilimi baya baka wani sashen shi sai ka bashi duka rayuwar ka. malam yace wa sana'ati bil qawl bi idnillahi ala 20 ma'akidan za mu zo da guda ashirin yu'azzamu bi hala ilmu wanda ake girmama ilmi da su min ghairi bas'in li mabahitiha a takaice za a kawo su ba tare da an tsawaita zance a kansu ba fa innal maqama la yahtamil wannan matsayin ba wurin tsawaita magana ba ne wal itiyana ala ghayati kulli shay'in kulli ma'qidin yahtaju ila zamanin madidin kuma aka ce kowane ɗaya sai an mishi karatu na tsinta kwarkwata ba za a kyala komai ba shi kadai kowace gaba ɗaya tana buƙatan lokaci mai tsayi wal muradu huna at-tafsiratu wat-tadhkir ba a iya cewa wal murada sai zama adafi akan wancan wa annal murada ke fa fa innal murada kamar yadda muka danna wal itiyana ai fa innal itiyana ai cewa kuma wal muradu sai zama istinafi wal muradu huna manfa anan at-tafsiratu wat-tadhkiru dan haskakawa ne haka za a dan haska kowa ya gani wa qalilun yabqa fayanfa'u khairun min kathirin yulqa yufa'u wannan ma'azanci ne abu kadan da za a baka wanda zai tabbata ya fiye maka fiye da a baka da yawa wanda bayan lokaci kadan sai kuma a nemi sharasa a ce yau din nan ka samu miliyan biyar kafin sati ta kare da kuma kullum ka dinga samun dubu biyar dubu biyar daga haka har ƙarshen rayuwarka kuma ka san ya fiye maka ko <laughs> ka zama miliyoniya bayan kwana biyar kuma ka koma birinka eh, ka koma birinka ba ka da komai wanne ya fiye ma to shine balarabi sai ya ce qalilun yabqa fayanfa'u khairun min kathirin yulqa fayurfa'u wala wannan zai shiga cikin haka kudin ta makasi ko za a samu mata ba shiga wannan kaida tana da kyau sosai <laughs> Ya ce fahud min hadhihi al ma'aqidi bin nasibin akbari yi ƙoƙari ka samu a cikin waɗannan taraku ka samu rabo mafi tsauka tanalil aufara za ka samu rabo mai girma min riyadul fununi wa hadaikil ulum daga tafki ko wato abin nan fadamar fannoni da kuma abin nan hada'ik na ilimi wa iyaka wal ikhlada ila maqalati qaumin hujibat qulubuhum kar ka sake ka natsu ko ka amince da maganganun mutane waɗanda aka sha makance zukatansu wa ba'ufat nufusuhum wanda rayukansu suke da rauni fa za'amu anna hadhihi al ahwala guluwun wa tanattu'un wanda suke ganin abubuwan da ake faɗa zaƙewa ne da zafin kai da hamasanci wata shaddudun ghairun muqna'un wa da kuma cewa wannan kawai tsanani ne faqad duriba bainahum wa bainaha surin lahu babu batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihi hil'a ba. wannan kuma iktibasi ne kenan ko ya ciro maka daga Alƙur'ani. wato kai da wani ya ziga ka cewa kai kana ta baka kanka wahala kana ta faɗi tashi to na gaban kuma mai sukai yi Eh, yanzu dan kayi hadda to sai ne ne kuma iyakaci ka ce ka zama Allah ramma kai wannan agaji da kake ba za ka bar shi ba ba za ka ce ka kama sana'a ba kasa koyar masu wannan masu inda su kamar munafikai suna suna sabbada dalibai musamman dalibai mata ce ke to me kike ta yi ne haka eh zaki ki kira rasa miji ba kullun kina cikin hijabi da niqabi ke ce makaranta kaza ke ce makaranta kaza yaushe zaki zauna ki ki rayuwarki kina ganin su wance da wane wane yayi digiri wane yayi kaza wance tayi kaza ke kina nan kina ta kaza kaza to irin waɗannan maganganun da ake faɗa a cikin society din mu dan a sabbara ɗaliban ilimi kaka saurare su ba mu kada gaya ga wasu ba Ka ji su ma larabawa suna da irin wannan fitina malam ya ci gaba da cewa falaysa ma haula'i ala da'awahum min adillati shar'i ma yusaddiquha waɗannan da suke maganganun nan ba su da hujja ta addini da za ta gaskata maganganunsu wala min shawahidil aqdari ma yuwathiquha ko kuma abu na wanda ake gani yau da kullun da zai karfafa maganarsu wa inna ma hiya udhrul balidi wa hujjatul ajizi uzuri ne na na dolo da na gajiyayye duk wanda ya kasa yana so ku kasa tare sai ya kokari ya nemi abokin mutuwa fa aina al-ghulu wa tanattu min shai'in min shahidu me zafin kai a cikin abin da qur'ani ya tabbatar war ra'ilul awwal saliku wanda mutanen farko suka shige shi fa kullu ma'aqidin minha thabitun bi ayatin muhkamatin wa sunnatin musaddaqatin ah, aw atharin an khairil qurun al-madiya duk magana za a kawo ma za maka aya ta goyi bayanta ko hadisi ko maganar malamai fa idza وثقت بصدقها وأقلت خبرها وخبرها فلا تقعد فلا تقعد همتك بخطبة الكسل والتواني idan ka fahimci wannan abin da ake fada ka fahimci gaskiyar maganar da ake hankalinka ya riske ta ka yadda ka zauna wato kana sauraron zancen makasalanta malalanta wattawani da 'yan taɗe ƙafa tatasallalu ilaiha wa hiya tujaljilu hadhihi ahwalu man madha man min salafil ummati wa khairil wara fa aina yace suna wanda suke suna zance suna shiga suna fita alhalin su kuma mutane na kwarai suna ce maka ka tashi ka yi abin da ya kamata sai sake kawo wani wato zance gashi nan hadhihi ahwalu mammada min salafil ummati wa khairil wara kaga dai abinda ya faru da wanda suka gabata cikin magabata da mafiya alkhairin bayi ga alkhairin da suka samu game da ilimi ga girman sha'anin ambaton su ga alkhairan da suka yada a duniya fa aina sara min as-surayya wannan ma'azanci ne fa aina sara min as-surayya ka ce wutsiyar raƙumi tayi nesa da ƙasa asara shine ƙasa wasurayya wata tauraruwa ce mai haske a can sama kaga ta yi nesa da inda take kenan bal man sabata nafsuhu ila maqamatihim adrakaha karka yadda a ce maka ai sun riga sun wuce ba za a kamo su ba ba za a iya irin nasu ba babu abin da za ka samu duk wanda zuciyarsa ta, fuskance su to yana riskar abin da suke kai. ko bai kai irinsu ba zai riski atharinsu shi ne sai sake kawo mana faɗin mawaƙi fata shabbahu illam ta kunu mithlahum inna ta shabbaha bil kirami falahu ya ce fata shabbahu ku yi koyi illam ta kunu mithlahum in ma ba za ku yi irin nasu ba inna ta shabbaha bil kirami lalle yin kamantakekeniya da koyi da masu daraja falahu tsira ne fa kalbaka qalbaka hadhihi al ka sa zuciyarka ta riski waɗannan maganganu wata dabbar manqulaha wa ma'qulaha ka tsaya ka natsu ka kalli abinda aka cira na zintuka da abinda aka faɗa na hikima game da su wastanbit mantuqaha wa yi kai istinbati ka shiga ka fita cikin abinda aka furta da abinda aka fahimta Falmabani, khaza'inul ma'ani lafuzza jumloli su ne taskokin ma'anoni wannan ma karin magana ne almabani khaza'inul ma'ani sai ce almaqidul awwal turke na daya tathiru wi'a'il ilm abu na farko da zai taimaka maka wajen sanin darajar ilimi shine tsarkake tsarkake mazubin ilimin inda ake sa ilimi container ilimin huwa alqalbu zuciyarka ta zama mai tsarki ce fa inna li kulli matlubin wi'an duk wani abu da ake nema in an same shi akwai inda ake zuba shi wa inna wi'a ilmi al-qalbu ilmi mazbassa inda ake saka shi container sa kwasfassa kwalinsa shine zuciya wa wi'a'i yu'akkiruhu idan akwai datti a cikin zuciyar to yana yana yana contaminating ilimin wa yughayyiru ma fihi ya canza abin da ke cikin ilimin wa bi hasabi ta'aratil qalbi yadkhuluha al-ilm da gurgudan tsarkin zuciya gurgudan yadda ilimi ke shiganta fa idza zadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil-ilm duk lokacin da zuciya ta ƙara tsarki ta ƙara wankewa ta zama tana da nagarta sai ta ƙara zama tana shirye da karɓar ilimi fiye da baya wa matsalu da ilimi fil kalbi ka nuril misbah misalin ilimi a cikin zuciya kamar hasken fitila ne in safa zujajuhu sha'at anwaru fitila fitilar kwai irin ta da fitila ta Hausa idan mai sunan shi kwalbar nan gilashin yana da an wanke shi an sa toka an gyara shi sai kaga hasken ya karu ko wa illa latakhatul awsaq idan kuma datti yayi naso ko ya taba shi kasafat alwaru sai ta bushe hasken daga ba ga mata a da wanda suka suka san suka san kansu kullun sai an wanke a fitilar kwai sai an wanke kwan kullun sai an wanke an goge an sa tuka an share dan ya bada haske mai kyau faman arada hiyazata da ilmi falyuzayyin Batsira: duk wanda yake so ya samu ilimi ya alkinta shi to ya gyara zuciyarsa wa yutahhir qalbahu min najasati ya tsarkake zuciyarsa daga dattin da kazanta da ke cikin ta ilmu jawharul latifun ilimi wata halitta ce wadda ke mai latif mai laushi la yasluhu illa lil qalbin nadhif bai dacewa sai da zuciya tsabtatacciya kamar zinariya ce mata za su ku gane wannan zinariya saboda daraja ta ji ba irin mazubin da ake saka ta ba a saka ta a mazubi gama gari sai an tanaji wani ɗan kwasfa mai kyau na gilashi an sa wani abu mai laushi a ciki yana kanshi sannan ake zuba kamar abinci ne abinci mai nagarta da ake so a ba mutane masu mutunci ba a zuba shi a cikin mazubi mara mara nagarta dole zama mazubi ne mai kyau mai daraja mai kima sannan a zuba bai yiwa ce da abincin da ake bawa mai gida kwanan iri ɗaya ne watakila da abincin ragon layan gidan ai ba yi ɗaya bane ko dole akwai bambanci saboda matsayinsu daban ne wa taharatul kalbi tarju ila na azimaini abu biyu suke samar da sarkin zuciya ahaduhuma na farko taharatuhu min najasati shubuhat tsarkake zuciya daga dattin shubha wal akharu taharatuhu min nadasati shahawat da kuma tsarkake zuciya daga dattin sha'awa ta aikata sabo walimali taharatil qalbi min sha'anin azimin umira biha annabi sallallahu alaihi wasallam fi awwali ma umira saboda girman sha'anin tsarkin zuciya aka umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsarkake zuciyarsa tun a karan farko fi qaulihi ta'ala fi suratul muddathir da Allah ya ce masa wa thiyabaka fatahhir ka tsarkake tufafinka fi qauli man yufassiru thiyaba bil akwai malaman da suke ganin athiyab anan ba wai tufa wannan na kyalle da auduga ba a'a cikin jikinka wannan zuciya da za ta zama mazubin qur'anin da za a bashi wa huwa Hassan hasan lahu ma'khadun sahihun yace magana ce mai kyau tana da madogara mai inganci Wai idza kunta tastahi min nazari makhluqin mithlika ila wasaki thawbik fastahi min nazari llahi ila qalbik in ya zamana kai a matsayinka na mutum kana jin kunyar mutum dan uwanka mutum wanda yake kamar ka ya ga datti a tufafinka ne ke hana mutum ya fitar da tufafi mai datti saboda baya so a mai kallon kazani musamman yanzu mata wataƙila wata sai ta gama shiri ma ta ga ta kawai yaro ya ɗan saka wani abu karan sai ta canza kayan gaba daya ne yasa saboda kada a raina ta kada a yi mata kallon kazama ko wata wato mara tsafta yace to ka ji kunyar Allah ya kalli zuciyarka wa fihi ihanun wa balaya aladan tana cike da cakwakiya da bala'o'i wa zunubun wa khataya da zunubai da kurakurai ya kamata ka ji kunya Allah fiye da kunya da kake ji ta mutane kar su ga wallanka a wajen sutura qala muslim ibn al-hajjaj yana daga cikin dabi'ar malam zai kawo hadisi sai ya kawo shi da isnadin sa da ka gashi nan wannan ya ciro shi daga cikin sai muslim حدثنا عمرو بن قال حدثنا ابن كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان أن يزيد العصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يتي الله النبي كتوى إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم Allah baya kallon kamanninku da dukiyarku yana kallon zukatanku ne da ayyukanku wannan shiga da muke yi Allah ba ta bai ci damuwarsa ba dukiya da muka tara ba ita damu Allah ba a yaya zuciyarka da aikin kai take to Allah ya san me ke cikin zuciyar ya alamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur to ka dinga jin kunya cewa koda mutane ba su san bacin zuciyarka ba shi Allah ya sani ya saki kawo waka ihzar kama ina nafsika lati mata kharajat alayka qusilta kasra muhani ce ka kiyayi abubuwan da suke koya a cikin zuciyarka waɗanda inda za su fito shi ke nan kusirta da ka faɗuwar wasu kasara muhani irin karyewar da wanda ya wulaƙanta yake kamar irin a zamanin nan ai mun sha ganin mutanen da aka musu tonan siriri akan kan wata badakala da suka yi ko wata cakwakiya ko wani fasikanci ko ta ga ƙasa ko al'umma ko ga kawunansu daga na mutuncinsu ya zube ko shi ne yake cewa ihzar eh, kama ina nafsika lati mata kharajat alayka kusirta kasra muhani man tahara qalbahu fihi fa fihi ilmu halla wanda ya tsarkake zuciyarsa sai ilimi ya shiga man lam yarfa minhu najasatahu wada'ahu al-ilmu wartahala wanda kuma bai cire dattin zuciyarsa ba sai ilimi ya masa ban kwana ya ciki wa idza tasaffata ahwal ta'ifatin min tullabil ilmi fi hadha al-maq'idi ra'aita khalalan bayyinan idan ka kalli ɗalibai game da wannan matsala ta tsakake zuciya zaka ga matsaloli a fili akwai rashin kyakkyawan manufa rashin ikhlasi hasada ƙeta, rashin ba abin gaskiya matsaloli a cikin zukata fa ainal da ilmi min imri'in تغدو الشهوات والشبهات في قلبه وتروه ina maganar girmama ilimi ga wanda kullun wato shubuhohi da sha'awa-sha'awai suna kaiwa su kawo a cikin zuciyarsa yace tad'uhu suratun muharrama wa tastahwihi maqalatun mujrima hashuhul munkaratu wat talazzuz bil muharramat fihi dhillun wa fasadun wa hasadun wa inadun wa nifaqun wa shiqaqun anna li ha'ula'i wa lil ilm wa ma hum minhu wa la huwa ilayhim la hawla wala quwwata illa billah yace suratun muharrama wani wani jiki ko wani hoto ko wani abu wanda yake na haramci shine hankalin shi kullun yana kan wata wani abu da yake kalla na haramci wani zance wanda yake na laifi mujrimin zance ashariya da keta da batanci kullum abin da yake fata yake kenan abin da yake sa bakin shi kenan sannan cikin shi cike yake da ababan ki sannan yana jin daɗin aikata barna ga gilli ga fasadi ga hassada ga taurin kai ga munafunci ga shikaki yace ina ina wannan ina ilimi shi ba wannan ilimi ba harkar sa bane shi ba harkar ilimi yake ba قال صالح بن عبد الله التستري kenan haramun ala قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل لا حول ولا قوة إلا بالله lokaci jama'a bari mu tsaya iya nan na ga na ai kuma kun fara jin irin abin da ke ciki wanda wato za mu yi gyaran mu gyaran kanmu ne ma kanmu gyara da kanmu mu gyara halayenmu mu gyara mu gyara ɗabi'unmu sai mu zama ɗaliban ilimi da gaske sai kaga Allah ya mana fatahi akan ilimin fatahan mubina wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah